Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22-25 sai kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko VOA Africa zango na 200.5 duka a jamhuriyar Nijar kuna kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da haka Alheri Grace Abdu tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da kuma da kuma gabatar da shirin namu na yau talata sha bakwai ga watan Afrilu shekara ta 2018 inda yanzu agogo mu a Washington ke cewa karfe 4 da minti 1 na safe kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Wani gidan talabijin ɗan gwamnatin ƙasar Siriya ya ce ƙwararru daga ƙungiyar da ke sa ido a kan makaman guba ta ƙasa da ƙasa sun shiga birnin Doma a ƙasar Siriya. Shugaban Amurka Donald Trump ya karɓi bakuncin Firayim Ministan ƙasar Japan Shinzo Abe da safiyar yau Talata don ganawar kwanaki biyu. A ƙasar Myanmar kuma shugaba Wen Myint ya sanar yau talata cewa ya yi ahuwa ga fursunoni 8,500. Kanan labaran kenan batun harkokin siyasa da shirye-shiryen zaɓe da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya taɓo a Ghana wasa da takwararsa ta Birtaniya Theresa May ya ɗauki hankalin masu kula da lamura. An anya mai girma shugaban kasa yana son shugabancin najeriya dinnan kuwa ba wasu ne suka tilasta masa wanda ba zai ce musu a'a ba a hirar da da sunday trust ranar shida ga watan february 2011 sanda ke takara a cpc ya ce shi tam ɗaya zai yi tak sai kuma jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka ɗauki matakin shawo kan ɓullar zazzabin lasa da ɓeraye ke yadawa. cikin mu ɗaya ɗaya ne wanda zai tashi da safe ya ce su bai faɗa cikin abincin shi ba kenan akwai babban matsala da gauga a waye ma mutane kai da gauga a nemi maganin ku sannan akwai shi a sanya Safinatu Sodangi za ta ɗora a hirar da shirin noma ya kwaso makon jiya kan noman zamani. Mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aikowa ta hanyar imel amma kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani gidan talabijin ɗan gwamnatin ƙasar Siriya ya ce ƙwararru daga ƙungiyar da ke sa ido a kan makaman guba ta ƙasa da ƙasa sun shiga birnin Duma, inda ake kyautata zaton harin da aka kai wajen wanda ya kashe mutane da yawa a farkon watan nan na guba ne. Nan take dai ba a samu wani mai da martani ba daga ƙungiyar da ake kira OPCW a takaice. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta zargi Rasha da yunkurin hana ƙwararrun yin bincike a kan mummunan harin da aka kai a Duma kusa da Damascus, abin da ya ƙara dagula al'amura ya kuma hana ƙwararrun gudanar da aikinsu yadda ya kamata. Ta yiwu Rasha ta yi haka ne saboda ta gano cewa idan wurin da aka kai harin ya daɗe ba a yi bincike a kan sinadaran da ke wurin ba, to za su fara gushewa a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka heather naward a lokacin da ta yi bayani a gidan talabijin ɗin alhura ita kuma rasha ta ɗora laifin jinkirin da aka samu akan hare-hare ta sama da amurka da faransa da kuma birtaniya suka kai a cibiyoyin haɗa makaman guba guda uku na siriya ranar asabar ɗin da ta gabata mataimakin ministan harkokin wajen rasha sergei ribkov shi kuma ya ce Ƙwararrun ba su samu damar shiga wurin ba ne saboda ba su samu izini ba daga hukumar tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya karɓi bakuncin Firayim Ministan ƙasar Japan Shinzo Abe da safiyar yau Talata don ganawar kwanaki biyu. Fadar White House ta ce tana sa ran tattaunawar za ta yi tasiri sosai. Da take magana da manema labarai daga cikin jirgin shugaban Amurka Air Force One zuwa jihar Florida, Sakatariyar yada labaran fadar White House, Sarah Huckabee Sanders, ta ce tattaunawar da za a yi tsakanin shugabannin biyu za ta ta'allaka ne akan shirye-shiryen ganawa da Koriya ta Arewa da kuma batun cinikayya. Trump da Abe ba bakin juna ba ne. Prime Minister Japan shine shugaban wata ƙasa da shugaban Amurka ya taɓa ganawa da shi ido da ido, ya kuma yi magana da shi a lokuta da dama. Trump da Abe na da babban ƙalubale da ya shafe su batun Koriya ta Arewa, wadda ke shirin makamai masu linzami da na nukiliya da suka sabawa takunkumin Majalisar Ɗinkin Duniya. Shugaban Myanmar Win ya sanar yau talata cewa ya yi afuwa ga fursunoni 8,500. Wannan matakin ya zo ne daidai da zagayowar sabuwar shekarar gargajiya ta ƙasar Myanmar. Wani mai magana da yawon gwamnatin kasar ya ce ahuwar da za a yi za ta shafi 'yan kasashen ƙetare su 51 da kuma mutane 36 da wata ƙungiyar sa ido wadda mazauninta ke Thailand ta ce fursunonin siyasa ne. Wannan umarnin bai shafi wasu 'yan jaridar Reuters su biyu ba da ke fuskantar tuhuma akan mallakar wasu takardun bayanan sirri na kasar 'yan jaridar na hada rahoto ne akan mummunan farmakin soja da aka kai a jihar Rakhine wanda ya sa ɗaruruwan musulmin Rohingya tsallakawa zuwa ƙasar Bangladesh tun daga watan Agustan shekarar da ta gabata. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Michael Cohen da ɗaɗɗan lauyan shugaba Donald Trump wanda ake bincike yanzu haka akan yanayin harkokinsa ya ba da shawara game da batun shari'a ga wani mai gabatar da shirye-shirye a gidan talabijin ɗin Fox News mai suna Sean Hannity, ɗaya daga cikin sanannun masu goyon bayan Trump a kafafen yada labarai. Wannan bayanin na ba zato ba tsammani ya zo ne jiya Litinin a lokacin wani zaman kotu a birnin New York inda lauyoyin da ke kara Cohen da Trump suka nemi izinin gano ko dabban shafuka daga takardun da jami'an hukumar FBI suka kwato daga hannun Cohen a makon da ya gabata. Za su samu kariya ta wajen saka yasa a matsayin sirri na tsakanin babban lauya da wanda yake karewa ko a'a. alkalin wata kotun gunduma a Amurka, Kimber Wood, ya nuna alamun yin watsi da wannan batun yana mai cewa zaɓi guda ya rage shine kawai a wakilta wasu lauyoyin da za su ware takardun sirri gefe ɗaya kuma kotun na iya sa wani lauya na daban ya taka rawa wajen tantance ko waɗanne takardun ne masu gabatar da ƙara za su iya dubawa ko ba za su iya dubawa ba. Maryam Dauda ta karanto labarai. To bari mu faro takon da batun harkokin tsaro a Najeriya inda rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta tabbatar da rasuwar mutane takwas a wani sabon rikici tsakanin Fulani da kabilar TV a kudancin jihar kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da mu Zainab Babaji ta haɗa mana. Yankunan da rikicin ya shafa sun haɗa ne da wasu ƙauyukan ƙananan hukumomin Awe, Kiyana, Obi da Doma. A cewar kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Nasarawa Idris Kennedy, su na kokarin samar da zaman lafiya musamman a yankunan da aka samu tashin hankalin. Nisan dama ni ya mun kwantar da wannan da an gargadi mutane wanda suke eh, IDP kam sun koma gidajensu. Amma bayan fitinan nan da aka yi a wata ne da aka yi wa da kwanan ba wajen ya sake rube. da muna nan muna yaka ce kokai mu da mu zan inda za ya wani don shi kwamishinan namu na nan eh, na fara jiya ya samu ya shiga tsoron wuraren da abubuwan nan ke da a gan wani mataki za a ɗauka sannan sake tura jami'an tsaro da. amma akwai jita-jitan cewa an kashe mutane sun wuce talatin. gaskiya a now mun samu da ga takwas takwas ko. mutum takwas kenan. Shugaban kungiyar matasan TV a jihar Nasarawa Peter Ahemba ya ce fiye da mutane dubu ɗari ne a yanzu haka suka ƙaurace wa mahallansu. Mun samu mutane ashirin da takwas da al'umma Fulani suka kashe a kan TV daban-daban. To yanzu haka an rige an samu gawake takwas na an kwashe a daji. Mutane fiye da dubu ɗari yanzu haka sun gudu suna gudun hijira wasu ma ba su samu su fita ba har yanzu suna daji. Kai batun cewa Fulani ne wani tabbaci kuke da shi. Wanda sun gudu sun tsira sun gan su su kuma ce tun da aka kore su a Benue dole al'umman cibin jihar Nasarawa ma za su tashi wato wurin kasan su na abin da su zo fada kenan so muna da tabbacin cewa Fulani ne su ba wani mutum ba ne. Ko a yanzu haka dai ba ma jama'an tsoro ba ma a wuraren. Shiko shugaban kungiyar Fulani ta Miyetti Allah a jihar ta Nasarawa Muhammad Usaini cewa ya yi. Akwai wani mai suna Yahaya a Gigal development area a Kiana local government. Kiba sai suka zo daga Benue sun zo sun takin nashi suka kashe shi suka ɗiba shanun shi baki ɗaya suka tafi ko wani mai suna Zakari yana kan mashin nashi ya goyi dan uwansa suna tafiya a cibi suka tare su suka harbe ya dan uwan shi suka kashe ɗaya ya gudu ya tsere. Gaskiya tun da aka kashe mana mutane goma nan wanda suna tafiya Benue nan tun lokacin ne zan waɗansu dole ya ɓaci. In za mu yi ma juna adal shugabannin kibaben jihar Nasarawa su gaya ma yan benue su daina shigowa nasarawa state suna harbin mutane mu suna kashewa suna kwashe musu dukiya. Shugaban kabilar Alago daga Kiyana Musa Dan Azumi Omaku ya ce samar da jami'an tsaro a yankin zai taimaka wajen dawo da zaman lafiya. yanzu da nake magana da ke ba ka ya kaje kilomita biyu daga cikin gari ba zuwa daji kuma ina son gaya miki gaba daya yanzu da cima zai gaba daya sun bar daji gaba daya suna cikin gari kana yanzu da mu ne da muke yanzu da shine a gurin gwamnati a tura mana da mai tsoro sun zo su kare mutanen nan a halin da ake ciki kuma rundunar 'yan sandan jihar benue ta tabbatar da kisan jami'anta guda hudu a wani hari da ta ce 'yan ta'adda ne suka kai musu a garin anyibe da ke karamar hukumar logo A wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Benue Joel Musa Yamu ya aika wa muryar Amurka. Sanarwar ta ce an tura jami'an 'yan sanda yankin ciki har da masu shawagi a sama don bankaɗo waɗanda suka aikata ta'asar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. ba. haka ne shugaba muhammadu buhari ya ce batun zaben shekara ta 2019 ba shine al'amarin da ke gabansa ba saɓanin yadda wasu 'yan siyasan najeriya suka sa gaba sai dai 'yan siyasa da masu fashin baki a fagen demokuraɗiyyar ƙasar na bayyana ra'ayoyi game da furucin na shugaban ƙasan daga kano mahmud ibrahim kwari ya haɗa mana wannan rahoto. A ganawa da Firaministan Birtaniya Theresa May a birnin London jiya Litinin, shugaba Buhari ya ce irin yadda 'yan siyasar Najeriya a yanzu suke kai komo suna zuzuta wutar tsayawa takara a kakar zaɓe ta baɗi shi bai damu da hakan ba. Yana mai cewa batutuwan tsaro da gyaran tattalin arzikin Najeriya su ne alƙiblarsa a yanzu. Shugaba Buhari ya furta waɗannan kalamai ne ƙasa da mako guda bayan da ya sanar da 'yan Najeriya a niyarsa ta sake tsayawa takara a zaben da ke tafe na dubu biyu da goma sha tara. Masu kula da al'amura da na ganin cewa kalaman biyu daga bakin shugaban na Najeriya na cin karo da juna. Anya mai girma shugaban kasa yana son shugabancin Najeriya dinnan kuwa ba wasu ne masu ka tilasta masa wanda ba zai iya ce masa a'a ba ya faɗa domin a gida ga abin da ya faɗa a duniya kuma ga abin da ya faɗa haka akwai wani abu a ƙasa ɗayan biyu na farko ka san a hirar da ida da sunday trust ranar 6 ga watan february 2011 sanda ke takara a cbc ya ce shi tam ɗaya zai tak in an zaɓe shi saboda ka abin da zai faɗa yanzu ce zai yi to ko watakila ya duba ya koma kan wancan magana ko kuma yana kallon lafiyarsa to daga lokaci shi zai nuna cewa shin mai girma shugaban ƙasa wannan abin da yi da faɗa cewa zai ci gaba a Najeriya da zuwa kuma da ya samu shugaban prime minister ta Ingila ya ce wannan abu bai dame shi ba lokaci ne zai nuna kawai me isa ya faɗo ina abubuwa guda biyu shi kaɗai yake da iko da izini da zai iya wani abin da yi domin shi ne ya faɗa saboda haka can ya ce zai tsaya takara nan kuma zai ce shi bai damu ba saboda haka shi kadai ne zai gaya wa mutanen najeriya me yake nufi da wannan magana malam bashir hayatu jantila kenan guda cikin masu fashin baki a fagen siyasar najeriya ga alama dai wannan lafazi da shugaba buhari ya yi a birnin london a jiya litinin na neman jefa shakku a zukatan wasu daga cikin magoya bayansa abdullahi mai kana zara wani ɗan jam'iyyar apc ne a nan kano shugaban ƙasa abin da ya kamata yi abin da ya faɗa a gida najeriya da ya sauka a birnin london wannan abu ya kamata ya kuma maimaitawa amma ba mu ji magana tana karo da juna ba wannan sai mu ce ya saki magoya bayansa a cikin ruwa kenan ina sa mu a cikin shakku mu magoya bayan jam'iyyar apc domin wannan yana iya nuna cewa kenan mai girma shugaban ƙasa da yiwuwar idan ya dawo yi reverse To amma Shehu Yusuf Kura da ke zama mataimaki na musamman ga shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa kan hulɗa da kafofin labaru da wayar da kan jama'a na cewa. APC ta ta ruɗe, ta mota, ba ta da abin yi. Don haka sabanonin APC suka matsa Buhari cewa lallai ya ce zai yi takara. Don in bai ce zai yi takara ba, to mutane da yawa yanzu suna fita daga APC kuma PDP suke dawa. Saboda haka shi Buhari abin da ya faɗa Theresa May ne ainihin gaskiya cewa ni fa ba da so na ayyana ba ni abin da ya sa na ayyana saboda yan jam'iyyata sun damu da in bayyana shi ne na bayyana saboda haka don haka muke cewa a jam'iyyance mu jira tukunan mu gani Buhari ne ɗan takarar APC ko kuwa wani ne sannan ne PDP za ta yi magana. Kenan ku ba ku yadda ma da waccan wancan lafazi na bayyana aniyarsa ba kenan ta tsayawa takarar zaɓe? To ai gashi ya faɗa uwar gidansa cewa siyasa ce ta yi kamari don haka ni na fito na faɗa ba a san ma abin da zai ga Trump in yake ba nan kuma wata magana ce da ita ma sai mun tsaya mun ji. Kalaman na shugaba Buhari a London na zuwa ne a daidai lokacin da ake sa ran zai ziyarci shugaba Donald Trump na Amurka a ranar 30 ga wannan wata na Afrilu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. ba ba gwani abin roƙo ka kyautata al'amuranmu ka isan muna tun sarautaka. To bari mu rufe taskar hotonin namu da batun kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka ɗauki matakan kare al'umma daga kamuwa da zazzabin lasa biyo bayan ɓullar cutar a makwabciya Najeriya. Wakilin Musulmin Muni Barma na ɗauki da ƙarin bayani. Dama tun a kwanakin baya hukumomin kasar Nijar suka gargaɗi jama'a cewa su guji mu'amala da beraye ko gafiya kurege da makamantansu don kaucewa harbuwa da kwayar masassarar lasa. Wace ƙwararru suka bayyana cewa cuta ce da akan ɗauka ta hanyar waɗannan halittu da ke rayuwa wuri guda da ɗan adam. Ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara da ke bayani akan wannan annoba da a yanzu haka take damun wasu ƙasashe makwabta irin su Najeriya ya tabbatar da cewa har zuwa yammacin jiya 16 ga watan afrilu ba a samu bullar wannan cuta ba a nan niger wannan cuta kasan da ta shigo makwabtanmu mun ɗauki matakai to da ikon Allah dai wannan kasar ba mu same ta ba wannan cutar mu same ta nan cikin kasar ba mun dai ɗauki matakai an sai magani an ɗauki abubuwa na kare mutane Allah ya tsaida ta dai can inda an ka same ta har yanzu ba ta shigo nan ba kun ba mu hatar dai ta shigo nan cikin kasar mu tuni dai kungiyoyi masu zaman kansu suka fara gargadin hukumomin kiwon lafiyar al'umma akan bukatar su haɗa kai da takwarorinsu na kula da lafiyar dabbobi a yaƙi da wannan cuta madam amina hashimu na daga cikin masu irin wannan tunani cikin mu ɗaya ɗaya ne wanda zai tashi da sahaya ya ce kusu bai faɗa cikin abincin shi ba ka gani ko kenan akwai babban matsala kenan wannan wurin kuma ya kamata minista mai kula da kiwon lafiya ya kula da ya samu haɗin kai da 'yan elevashi su ga mine ne ya kamata a yi da gauga a waye ma mutane kai da gauga a nemi maganin kusa nan akwai shi a sanya. gudunmuwar jama'ar gari wani abu ne da ake ganin zai yi tasiri wajen cin nasarar yaƙi da masassarar lasa dalili kenan da wasu ke cewa akwai buƙatar haɗa matakan gargajiya da na tsafta. in gari ka shanya in mine ne kuma muna ƙara gargaɗin mutane cewa da abincin kawai yanzu kula da shi. ka kula da shi a neman makwataka da masoshi duk don wani maganin kusa banza ne sai dai kuma suma masoshin wata matsala ne in kai makwabtaka da musoshi watakila wani abin ya rage. Watanni kusan biyu kenan da ma'aikatar kiwon lafiya ta kafa wani kwamitin sa ido da har hada bayanai a sha'anin kiwon lafiya domin samun cikakkiyar masaniya akan abubuwan da ke zuwa suna zauwa a wannan fanni. Abin da ake ganin ya taimakawa matakan rigakafin da aka shimfiɗa. to amma kungiyoyi masu zaman kansu na ƙara kira a ci gaba da ayyukan faɗakarwa ta hanyar sakonni a kafafen labarai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin tuma amin To a gaida dukkan wakilan namu har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo mu ke cewa karfe 11 da minti 18 na asuba ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Safinatu Sada Sodangi zan gabatar daga nan sashen Hausa da murya Amurka. A makon da ya gabata mun yi alkawarin kawo muku ƙarshen tattaunawar da wakilin musa Haraddin Sani Funtuwa ya yi da Alhaji Magaji Abu Dutsen wanda ya yi bayani akan noman zamani ga ci gaban tattaunawar tasu. ya sauƙin noma da ka samu wuri ko ya yake ko da ka samu wuri in ya kai like ya kai like 200 square meters za ka rasa yanabin na guda ɗari wanda abin abin sa ci guda ɗari to ko da ko da hannu za ka rika bashi ruwa da hannu za ka ɗiba ruwa akan kana zuba mashi kana sa mai takin dabbobi ya Allah ya taimake ka kai lokacin da za ka fara cin gaje shi saboda shi noma wannan namu na hatsi da ake yi in ba ka da taki ba ka da halin daji gaskiya da wahala. Yanzu kana ta zayyana irin rashin taki kenan ya irin dangantaka ku take da gwamnati ko akwai wani tallafi da yake dan shigo ku haka ganin cewa muna ganin kamar gwamnati tana tallafa ma wasu manoma. Ina shekara ta ku kenan ko ina noma amma dai gaskiya kaki gwamnati ba ta bani ko kwara guda ɗaya ba. Baka taba eh, nema ba? To ai neman ne ka zama wani ah. abu tana ba shi kokarin su. Ina abin ina ganin kila bai abinda gwamnati ke mantawa shine ana samun kusa wurin wurin raba abin nan. Ah. da ke noman nan ba shi ake ba takin nan. To kuma eh. kai ka gani misali wasa ta dabawa. A takin dabawa ba za su bani takin sun yi ba dan dabawa bane ba. To haka man dutse ba zaka raba takin su ne ba ka ba ciki ba. To kuma ga wani abu ne wanda in Allah ya rufa maka asiri sai ka ta kokarin da ka samu dai ka sai da mutuncinka. To ya irin waɗannan shirye-shiryen da zaka ga gwamnati tana gudanarwa irin na ga kamar manomi ne kai babba irin noma irin na su anko boras da dai makamantansu ba ka da sha'awa a cikin shi ne ba sha'awa ke bani a cikin shi ba wani abu ne wanda ka ga akwai abin da na sa gaba kuma shi anko boras da ka an so zaka nemi mutane da ka ba suna noma suna kawo maka na dora na ƙara dora maka na wani wani aiki babba eh. wani ina wanda na fara hayar ban kai inda nake so ba ka yanzu misali ga ta yi kokari kaga yanzu kamar green house eh. sun sa wannan kayan green house ne za su Najeriya wa zero duki za ka ba su ko sai green house ne muna da matsala babba wanda kai za ka noma tumatir ɗinka ka ka ana cire shi za ka je ga supermarket da irin farmers market din nan sa ka da kilo har dubu uku ko bai sa shi shi ka ɗari hudu ba kuma sai su a shika hanka sai ce ka dawo bayan sai ya ba kuɗi ka sai a sai maka ya lallace a maka to kaga irin uh, da a ce gwamnati a ta kula mu manoman da muke noma abin nan an ce a farmers market a bayan bayan birane sai amma manoma aka ba shagunan nan sai ko ko yan kasuwa ne aka ba shagunan nan to ina za a samu a ce gwamnati zo ta yi misali a farmers market din a ce mu za a dinga ma ita kun mutum manoma irin to kaga abin da zai zo mutane zai zo mutane sauki saboda misali in kai karwa da gonarka kana zuwa ka sida ma mutanen nan sa ya kan naira ɗari hudu. Eh. Ina kake shagon nan sai ka shiga ɗari shida shida ka ƙara mutanen sa mutum. Akwai abubuwa akwai abubuwa da dama wanda gwamnati ta yi abubuwan to amma gaskiya ana yadda ya kamata a ce abubuwan sun iske masu bukata ba su suke iskewa ba. To yanzu in kama aka ce ka bada shawara eh, to akwai eh. wani kiran ko jan hankali da za ka yi na ganin cewa ku ne dai waɗannan manowa kuma kuna yin wannan noma kowa ya san gonaka. Ba shakka. Eh to a' ai da magana sanin gona da ni a ta ba eh, su ta dutsen ma. Tana kama tana kama a ta gona ta. To akwai suna a gona ta ka. Sunan sunan mai engine farm. Da mutane da za su tafi Bauchi aiki da sauransu. Da mm. cikin kuncin Allah na buɗe gona sai akwai kifin nan akwai shanun nan to duk 'yan lasa za su zo wurin nan. da wani suke faru su za su wurin akwai orchard to ah. mu ta kunshi komi da komi ta albai mana amsa su gama aiki din su ba su gama kuma kuma jami'o'i to shawar zan ba gwamnati ya kamata ta zo ta diba ta gani shin tallafi take badawa shin su ya kamata tallafin yana zuwa yana iska mutane kamata a ba su? ko kuma su ba ba ɗaya nan na biyu kuma ina ƙara ba gwamnati shawara cewa wannan gari da ake yi ba ƙaramin abu bane ba saboda idan aka samu mutane matasa da suka shiga cikin wannan abun ba ƙaramin alheri bane ba magana da ita marmarin da ba za ta yanke mana ba idan muna shawara mu yanzu nan gaba har waje ma mawar gida zuwa kasar waje kuma gama ce da gida har waje mu mawar a kasar waje to ga wani abu ne wanda yana da akwai aiki ne babba ba fa Allah cikin hukuncin za ka sa malaka hakuri ka yi a hankali har Allah sa kai kai ga cikin inda kake so kai matasa in za su mai da hankali ga haka noma gaskiya ba karar ba ne ba sai dai shi noma na damina wannan sai an yi hakuri saboda bai zama dole ba abin da ka sa yau za ka yi ka faɗi gobe kana yau kawadi waɗi wani kuma kai ka samu riba to kan kayan na farko ka sa kawadi waɗi sai ka ce ai ba karawa to kama irin gonarka alhaji magaji yanzu kana da kaman matasa ma'aikata nawa a wannan gona matasa ma'aikata ai kaman guda kaman guda 15 ina gani a gona ta kuma da kai kake masa albashi nake masa albashi ina albashi gona ta saboda dan gudun makarin in saba albashin nasu akwai wani investment ake wani galaji a nan Abuja ya ka ba su kuɗi kamar misali na sa miliyan ɗaya a wata suna ba naira dubu ɗari da arba'in shekara guda to ya ga suna ba ni dubu ɗaya bayan shekara guda na sa miliyan guda ka ya fara miliyan ɗaya dubu ɗari uku kenan to cikin da cikin da abban wata ne ma sun yi albashi da amma da aure ne ma sai yin albashi da gona. to alhaji magaji abu muna godiya da wannan lokaci da ka ba muka tattauna da kai. Tattaunawar da Zaharaddin Sani Funtuwa ya yi kenan da Alhaji Magaji Abu Dutsen ma akan noman zamani da fatan an ƙaru da tattaunawar tasu. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zaharaddin Sani Funtuwa da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa mana sauti, ni Safina ta sada dangi ke cewa a huta lafiya. To gaida sarauniya na duke tsohon ciniki sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko na haɗin gwiwa ne daga Mala Muhammad Damba da magaji Alasaka tashar magarya Kumu da Malam hussaini Dango ta Karasuwa da kawo mai ruwa Bajoga suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika mun ji cewar shugaban Amurka Donald Trump ya gayyaci shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zuwa White House. To don haka sai mu ce Allah ya sa alheri ne. Sako na gaba ya ce don Allah ku bani dama domin nuna bacin raina kan rashin tsaron da ke addabar jihar Zamfara wanda hakan ya maido da jihar kamar jihar Borno wajen ɗaukar rayukan bayan Allah. Allah waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Da wannan nake kira ga shugaba Buhari da ya gaggauta saka wa jihar dokar ta ɓaci tare da dukkanin jihar da ta kasa tsara rayuka da dukiyoyin al'ummominta daga Aliyu Usman taka lafiyar birnin Kebbi a madadin ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi. Salam VOA Hausa muna fatan taron da jagororin tsaro na nahiyar Afirka suke yi da takwarorinsu na ƙasar Amurka a birnin Abuja zai kawo ƙarshen duk wasu tashin tashina a ƙasashen Afirka baki ɗaya. Sako daga Alhaji Mele faru jihar Yobe. ko akwai hasken wata dare abin tsoro ne game da lalacewar da makarantar gdss mai yama ta yi inda rufin makarantar ya cire silin din makarantar ya rube ya faɗi ƙasa wannan ne yasa na rubuto wannan wasiƙa tare da neman agaji ga mahukunta da kuma masu ruwa da tsaki a harkar ilimi a jihar Kebbi da su yi wa girman Allah su gyara mana makarantar sakandaren garin Meyama wato GDSS Meyama domin lalacewar da wannan makaranta ta yi ba karamar barazana ba ce ga harkar ilimin garin na mayama saboda ba mu da wata makarantar sakandare bayan wannan Allah ya sa saƙonmu mu ya kai ga mahukunta sako daga Abdullahi Muhammad Meyama da Haddabin Musa mai yama duk a jihar Kebbi. Sai sako na ƙarshe ya ce garin daɗi na nesa. a lokacin da wasu jama'a ke ɗanɗana roman mulkin demokradiyya sakamakon yadda jagororinsu suke samar musu da abubuwan inganta rayuwa mu wakilan namu a jihar katsina tun daga ɗan majalisar mu na wakilai sani aliyu ɗanlami da na dattawa umar ibrahim kurfi ba su da wani amfani ga jama'a duba da gazawarsu wajen inganta rayuwarmu daga haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar talaka Kaɗan kenan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aikowa ta hanyar imel sai ku ci gaba da rubutuwa sannan hankali za mu rika ta karantowa kafin mu karkare ga takaitattun labarai. A takaice Rasha ta yi watsi da zarge-zargen da Amurka da Birtaniya suka yi na cewa masu kutse ta yanar gizo da ke samun goyon bayan Rashar na faɗaɗa kutsensa a kan kamfanoni, ayyukan gwamnati da kuma cibiyoyin Amurka da Birtaniya. Mai magana da yawon fadar Kremlin, Dmitry Peskov, ya ce ba san dalilin da ya kawo waɗannan zarge-zargen ba. Ya faɗawa 'yan jarida a lokacin wani taron manema labarai da aka saba yi cewa. Birtaniya da Amurka ba su ba da wasu hujjoji ba, ya kuma yi watsi da zarge-zargen a matsayin marasa tushe. A shekara ta 2015 aka fara samun bazuwar kutsen yanar gizo a faɗin duniya a cewa Amurka da Birtaniya, kuma ta yiwu a ci gaba da faɗaɗa shi don ƙaddamar da munanan kutse. Wannan gargaɗin ya zo ne daga ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka da kuma hukumar bincike ta FBI da cibiyar tsaron yanar gizo ta Birtaniya sun kuma hada da ba da shawara akan abin da kamfanoni za su iya yi don kare kansu. Wani gidan talabijin ɗan gwamnatin ƙasar Siriya ya ce ƙwararru daga ƙungiyar da ke sa ido a kan makaman guba ta ƙasa da ƙasa sun shiga birnin Duma, inda ake kyautata zaton harin da aka kai wajen wanda ya kashe mutane da yawa a farkon watan nan na guba ne. Nan take dai ba a samu wani mai da martani ba daga ƙungiyar da ake kira OPCW a takaice. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta zargi Rasha da yunkurin hana ƙwararrun yin bincike a kan mummunan harin da aka kai a Duma kusa da Damascus, abin da ya kara dagula al'amura ya kuma hana ƙwararrun gudanar da aikinsu yadda ya kamata. To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokacin sai kuma da dare ku je mu da wani sabon shiri mu na ƙarshe a yau kenan inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan abin da kuke so shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar a ganawarsa da shugaban Amurka Donald Trump a ƙarshen wata. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen da muke gabatarwa da rahotannin Muhammad da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya muhawara ko tsokaci kan dukkan abin da muke gabatarwa a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter a madadin Maryam Dauda da Malama Juri. Malama Maryam ba shakka da kuma injiniyan mu <laughs> da alheri yake muku fata alheri yanzu kuma sai malaman yau da gobe ku kintsa domin shirin matasa